ta fita ban bayan dakon iyata da dade ina yi a zuciyata ta yaya zan ji daɗi haba ilo bai kamata ka faɗi haka ba saboda wato yanzu ta samu dan birni wanda ya fi ni dan haka ta tafi birni ta bar ni ta kuke tunanin Zulaiha za ta je birni ta dawo kuma ta dawo gare ni ita haihuwa daga ubangiji ne rashin ta ma daga ubangiji ne da Allah ya yi iko ya ga dama da yanzu kin haifi yarinya tamkar ita kamar ita ko kuma yaro kamar ita habacin mai eh haka za ka faɗa ai haka za ka faɗa kuma abin da zaka gaya min kenan har ma da gori ma abin da zaka gaya min har ma gori zaka yi min wato saboda ni Allah bai ba da haihuwa ba daga gyara kayan ka sai zama da bai zama sauki mura ba sai zama sai cibi zama kari daga na faɗi gaskiya gyara kayan ka ne ba wanda bai zama sauki mura ba ni ban ce miki ba saboda ka jimmai shine dalilin da yasa na haƙura domin ita ma ta ji daɗin rayuwarta. No ba haka nake nufi ba, ni abin da na fi so idan aka ce an yi magana, to ta tsaya a mahallinta. Yau ba, in aka yi alkawari, to ai kokari a cikin alkawarin a lokacin da aka yi. Idan ba ka saba zarafa ya zama wani abin kenan daban kuma ba wancan ba. don Allah don Allah kar mu samu matsala kar mu samu matsala ni abin da ya ci in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace tsira tukwici ne abu tsari na shari'a a abin da ya kamata a yi ina ganin in aka yi haka sai a yi abin da ya fi dacewa za ka furta ba so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar amanar amanar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 no ban san level din karatun ta ban san daga aji na ta tsaya ba amma akwai bukatar na kawo ta sai mata interview sai mu ga irin abin da ya dace da ita sai a nemi mata gurin da ya kamata insha Allah ok to ba da mu so na gode sosai insha Allah ya taimaka Assalamu alaikum amina za ke shigo salamu alaikum wa alaikum salam so ki haƙuri kin shigo na kore ki ko na san baki ki baki. kin shigo ne biki mun sallama ba shi sana kore ki lallai labai kai haƙuri wallahi na ɗauka kana karatun alƙur'ani ne shi yasa ban yi maka sallama ba saboda da kanka kana yawan faɗan cewa mai sallah da kuma karatu ba a yi musu sallama gaskiya ne amma banda abu amina sautin murya ta yi kama da karatun alƙur'ani waya nake kuma kin shigo kin tabbatar da haka so dan Allah ya ƙara haƙuri idan na yi kuskure a wannan lamarin a gafarta mu ko na samu natsuwa na ci gaba da aiki na yadda ya kamata ah, Aminatu, ita neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala kawai ake neman gafara ba a gurin dan adam ba ban kai wannan matsayin ba Allah ne idan aka saba masa ake neman gafararsa kuma ake samun nasara domin ba a ruka bai yafe ba in dai an yi taubatin nasuha insha Allah zan ci gaba da biyayya ko ni ma na samu nasara ko kare ma kuwa ai an ce zama da mai turare ko ba komai yana da amfani dan zaka je ka kana kashin turaren ko da baka siya ba sabanin zama da mai ziga ziga ko da baka kone ba zaka wuni kana kaurin hayaki kin ga Amina in na biya wannan hikaya take sai a wuna ofis nan ba komai ba dan haka zo na yi magana da shi aikin ofis an kammala da duka abin da ake tunanin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 na dan sa idan ayi bai dawo ba a yi shiru yi sauri ya lallaba in shiga gida kar umma ta zo ta gani ta zo ta ce daga ina nake ka san iya eh, tsofaffin nan ba sai ana yana da sai ana sa abin aljani ne ne zaki dinga mu adda ke ke daga na kike ma ban sani ba ke baran ga miki idan ma ke aljana ce to nan gidan ya fi karfin ki saboda yayana kullum sai ya yi takara ya karatun kur'ani a gidan haba mala ya zaka ce min aljana ah! ni ba aljana ba ce a ashe ma mutunci to wa ma ka ki gidan nan kuma ya sunan ki sunana zulaiha to me kika zo gidan nan amma ban sani ba ke da Allah ka kira na ma hankali mana ya za a ki zo gidan mutane kuma ki ce wai ke ba ki san ma me kika zo ba to ko barauni ya ciki ha ba malam ka gana maka kama da barauniya ne <laughs> a'a to ƙwararren su wani kamanni ne da su an irin haka zai ki ga yarinya simi-simi ta yi kwance-kwance tana samun dama ga ta yi wo da kayan mutane na rantse da allah malami ba rauni ya bace ba ke wannan kuma ke ta shafa kuma ya gaya miki sunana malam kujin kin gaya miki kama da ustazai ne ko dai kima kina iban kayan caji ne shi za kike gani garara garara ya hakuri ban san sunan ka bane na ji wa ya kawo ki gidan nan inda dai ke ba baraniya bace me gidan ne ya kawo ni ya alhaji ali <laughs> na da yarinyar nan kin haɗu wato yayi ne shi ko ni kuma fa kai ma Yaya. <laughs> Kiran lawari. Kin ga shi ke nan? In zama tawa kawai. Babu wani batun yaya. Mene? <laughs> Za ki gane ni. Ba dai kin shigo gidan ba. Nan shi gan shi yaya ya gane halina ya san kyakkyawa na ki so irin ki. Shi sa akawun ki. Wannan gaya ba gaskiya iya zaɓi wallahi ya faranta min rai sosai. manuwaci kyakkyawa kyakkyawa da ke da wanda yake da ji kyakkyawa wallahi kina da kyau abin da za a yi na shiga neman ratsa ruwa ni ma ban na ni ma na fito mai kyau kamar ki Assalamu alaikum. Wa salam wa rahmatullah. Amina. Ya na ganki da ti, ni kuma na san mazo da shi yau. Ni ce na dafa maka yanzu don ka ji daɗin gudanar da aiki yadda ya kamata. To amma sa ki ne? ranka daɗe ka yi haƙuri na yi ƙoƙarin tare numfashinka amma na san yau ba ta cikin ɗaya daga cikin ranakan da kake azumi kuma idan an kama ka kana buƙata za ka zaɓa hakan ya sama na yi ƙoƙarin sanin ganyayen da kake amfani da su. to amma ban da rigima irin taki amina wani lokacin ma ya kai kika san irin kalagayin shayin da nake so. ka manta idan ka zo kana bamu mu noma shayin mu sha Ta nan ne na gano ganyen shayin da kake amfani da shi domin ba taɓa shan shayi mai daɗi irin wanda kake zuwa da shi To me abin kyautatawa nan? Aiki kike kuma ana biyan ki hakkin ki. To kin ga ai ba wani ba a ciki sabo. Yalla bai. Gaskiya ya kamata ka taɓa shayin nan domin na san makin da zan samu a cikin ɗari. Amma da so samu ne na kusan na samu maki ɗari bisa ɗari domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka. Allah ina son ka kyautata mun zato. Ka cire wasu wasi a ranka. Duk abin da ka ga nayi daga gare ka na koya. Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce saka alkhairi da alkhairi yana ɗaya daga cikin kyawawan aikan alkhairi da ɗan adam ya kamata ya aikata. Idan na yi la'akari da kyautatawa da kake yi min a koda yaushe, ya kamata na yi maka abin da ya fi hakan. To na ji, yanzu dai ke haƙuri, gaskiya ba na jin shan shayi a wannan lokacin saboda akwai uzurka ina so ne yanzu na kammala in fita kuma ina son zan je gida ah, akwai abin da nake so zan yi gaskiya kiya ai duk wanda ya maka hanyar cin abinci da kuma rufin asirinka ya gama yi maka komai a duniya baki na ba zai iya furta abin da ke cikin zuciyata ba na kyautatawarka to na ji yanzu dai ke haƙuri gaskiya ba na jin shan shayi a wannan lokacin saboda akwai uzurka ina so ne zana kammala in fita kuma ina son zan je gida ah, akwai abin da nake so zan yi gaskiya kiya Allah na tabbata kana samun nutsuwa da kuma jin daɗi a duk lokacin da kake aiki da kuma kofin shayi a gefenka shi yasa na yi ƙoƙarin faranta maka rai domin a na karanta maka rai yana ɗaya daga cikin sunnonin aikin ofis ɗina waɗanda aka ɗauke ni a kansu su ne wajibi to ai dafa shayi baya daga cikin abubuwan da na dauke ki aiki a wannan ofis da aikin da aka ɗauki ki kina yi saboda haka wannan ki bar wa masu yi su aikin su gaskiya ki tafi da shi ba zan sha ba saboda da na kammala abin da nake fita zan ki haƙuri ba kuma yallaɓai hakan ma karramawa ce a gare ni don ba abin da za ka yi na gaba na gode so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace bari kora miki bayani umma ta gaya min cewa ke yar amana ce a cikin gidan nan saboda haka mu dole mu kula da mutuncin ki da kuma amanar da aka bamu ke yana kina kokarin guduwa ne wani irin rashin mutunci ne wannan eh dan baki da hankali haka aka sace ki karin ƙara ganin wannan iskancin ba zan ɗauka ba talaka baki san komai ba kin zo bari gaya miki ka ki ƙara ma mutane irin wannan sharma kin ji na gaya miki ashe zan ga wannan lokacin da idanuna kai da kanka ka ɗauki alkawari akan cewa za ka riƙe ragamarsa. masa